حياتنا يا رفيق الدرب أسئلة من الدموع تشق الخد تسكابا أو قصة هربت منها نهايتها وأثقلت كاهل الصفحات أسبابا ما تكلموا أكوئنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanku da wannan lokaci barkan mu da sake saduwa a cikin shirinmu na zo ka sha mamaki shirin da ke kawo muku abubuwan al'ajabi da kuma abubuwan dariya da abubuwan man mamaki da kuma abubuwan ban tausayi da suke faruwa a wannan duniya tamu ta maliki yawmiddin a kowace nahiya ta cikin wannan duniya musamman ma a kasashen hausa da kuma kasashen larabawa da kasashen turawa shirin zo ka sha mamaki ya gaito muku wani dan dirama <laughs> wato zakariya jamil hamza wanda daidai gwargwado dai zai nishadantar da mu a cikin wannan shiri amala zakariya barka da zuwa wani fili barka da malam umar ariba tuma zakariya kasantuwar ka mai bincike a abubuwan da suka shafi al'adu wani lokaci mm. da kuma ma hada rama da gabatar da ita na san ba za ka rasta cewa ba a irin wannan fili <laughs> wanda za a rika ba mutane nishadi da kuma kawo musu ababen ajibi da suka faru a wannan duniya ta mu da haka dai kai tsaye Eh. zan barka ka fara mana da labarin da yake hannunka na abin alajibi da ka tanado <laughs> mana zan fara wale <laughs> ka fara da zakariya umar arewa kamar yadda ka sani yau na to maka da tsarabobi mm. labaruka masu nishadantarwa da faɗakarwa to yayi to da farko dai zan fara baka labarin wani bature ne da muka same shi a je Najeriya mm. a cikin tafiyar sa kawai sai suka hadu da shi da wani bagobiri to tafiyar su sai ta su za su je Sokoto shi baturan nan naka sai ga fuskar bagoburi kasan dama tsagun um, bagoburawa tsagun goburawa <laughs> haka ike kamar shara haka a fuska <laughs> so zai da gaske kam wala nake faɗa maka ana baturan nan ya kalli bagoburin nan ya kalli bagoburin nan ya ga fuskarsa dabbar dabbare ya dai kasa haƙuri ko mm. sai je same shi ya ce hey my friend mm-hmm. how are you za gaisa ce fine um, can I ask you something ka san me gani fi mm. wai in tambaye ko na mana yawa in ji shi bature zai tambaye mm-hmm. bagobure ai ka faɗa mana yadda ta ka tsakanin su da Hausa saboda masu kallon mu kasa Afirka TV to shikenan isa me shi ce mm. malam malam me isa me ka afuska ka kai faɗa da wannan ne zaki mm-hmm. ce a wani irin zakan ya bagoburin nan ya fusata ya fusata a na yi faɗa da ubanka ne <laughs> to shi bature bai san ma'anar kalmar ubanka ba <laughs> nan da nan sai sai ambature ice tofa wannan menene uban ka dinnan ice amma fa uban nan uban ka ne dinnan hakika dabba ce mai hadari <laughs> oh, shi ma tsamin baka ya zo wani ya da ya da an yi faɗa na gaya ma fuska du ta yi dabbar dabbar ce amma uban ka ne dinnan gaskiya dabba ce mai hadari <laughs> ya kuma aka na gaya maka suka yi ta fita baba da dan wani har eh. tafiya ta raba su eh, to tunda ka kai mu kasar eh. turawa da farko eh ni bari in dawo da mu kasar hausa in fara da najeriya kafin mu sake komawa turai wato wani abun mamaki ne ya faru a watan goma sha biyu na shekara ta dubu da sha ta wuce mm. wani aka samu a gabas maso kudancin najeriya mm. yana da kudi na inna na ha mm-hmm. amma duka jaridun najeriya suka tashi kawo labarin nashi Mm. ba su ambaci sunan shi ba sannan sun ɓoye garin amma mafi yawan da suke kwatantawa can ne wajen dai su inugu da ke tarayyar najeriya shi mutumin nan ya ce ta rasu to babban abin da ya ɗauki hankalin mutane shine lokacin da za a yi jana'izar ta sai ya kawo wato homa jeep to irin tafkeken motar na ta masu ya samu kuɗi da ba zai gaza dalar amurka wajen dala dubu goma ba ya zuba a cikin mota gaskiya ne to amma yadda abin al'ajabin yake da kuma abin ɗaura kai shine sai wannan mutumi ya sa aka kai wannan mota makabarta mm. aka yi kabari daidai da motar to aka binne wato ita marigayya da wannan al'amari da wannan mazajen kudade da wannan mazajen kudade la ilaha illallah zakariya irin wannan yau da na san makabartar na ina zuwa ina haƙe <laughs> a ba dai kuma ai to nan kabari bai da <laughs> to wannan kudade aka ba riba wato mutanen garin abin da suke cewa kamar dai ko nuna alfahari ne da kuɗi ko kuma hauka to ban san kai ya kake kallon to a zai iya kasancewa alfaharin da kuɗi ko kuma haukan <laughs> ko ne yana kusaci da hakan to bayan nan bari in shiga da kai kasar turai kafin ka bar labari na gaba na dan fara da kasar hausa ne dai haka ya zama ana taba kidi taba taba karatu mm. wato shi wani al'amarin al'ajabi ne ya faru mm. wato a kasar london watan a kasar ingila kenan ko ingila eh wannan mata ɗauri aka mata na gidan yari shekara ɗari ya rabbi amma ka san abin da ta yi ai sai ka faɗa min na wato ɗanta ta bari ya fara koyan shaye-shaye tun bai zama kuma bai wuce ɗan shekara uku a rayuwa ba a takaice ita ta lalata mai tarbiya to dai gaskiya kusan haka ake gani mhm. ah, wata kawata ta zo gidan sai ta tadda yaran a bakin gado Eh. ya ɗauki watan tabar shi ya kuma ɗauko leta zai kunna sai ta danna bidiyo yawwa to ya kunna wannan taba tashi irin gizuka ita kuma nan ta yin bidiyo can bayan lokaci sai ta garzawa zuwa kotu kotun kula da haƙƙin yara eh. cewa tufa ga wani yaro ta same shi a gidan kawarta yana cikin hali kaza da kaza da kaza da kaza kai tsaye alƙali ya sa a gayyato wannan mata ita yau wannan kotu mm. dan a me ta bakin ta sai ta nuna cewa ita dai gaskiya bata sanya aka yaron ya koyi wannan al'ada ba to sai ake nuna mata cewa a bidiyon ya mm. iya kunna leta Eh. shekarunsa ba su kai a ce ya koyi wannan al'amari ba eh. ka san labarin namu ba duka ba ne abin dariya akwai ilmantarwa kamar yadda ka faɗa da hannunka mai sanda da gargaɗi wannan gaskiya ne wato sai alkali ya rubuta cewa wannan mata hukuncinta shine a ɗaure ta shekara ɗari a gidan yari wannan shine hukuncinta wannan shine hukuncinta to amma ya ce ba zai ɗaure ta ba saboda eh. ai uwa ce wata ran za ta bada ta a tarbiya mm. ko kuma yaran ya zama an shiga haƙƙinsu ba samu kula da ya kamata samu wajen uwa ba amma je a koya mata ladabi wato watanni goma sha biyu idan ita ma hakika ba ta sami tarbiyya mai kyau ba tunda ta zo tana ta tarbiyya gara alkali a garzaya da ita gidan ya ita ma aje a mata tarbiyya to daga nan kuma bayan ya ce wannan wata goma sha biyu ya ce a ɗan rika koya mata ladabi eh yani za a dan bulala ta kenan eh, <laughs> zakariya ko kuma kuma tsohon mai karatun shari'a ne la ba so dai mi kuma Allah bai yadda <laughs> to ba komai to wani ne labarin ka kuma to ai malam Umar Ariba abin da yake da akwai anan shine mm. Mm. labarin wani saurayi da budurwa zan baka to eh ka san yanayin da rayuwa ta juye yanzu saurayi baya wa rayuwa sai da eh, budurwa budurwa ma ka ba sa yiwa sai da yan mm-hmm. saurayi mm-hmm. abin da yake da akwai saurayin nan ne je gurin budurwa sa zance mm-hmm. da ije kasan matan na musamman matan hausa mm. akwai kwaɗayi to eh musamman eh mana tana mm. zuwa ana cikin hira ana suwiti na ta ina tana na an baby na sai ta ce hm baby ni fa kwaɗayi nake ji ce Allah suwiti na kuma ga gogon naka ba komai aljihu mm-hmm. sai naira hamsin <laughs> wato ma yanzu ka faɗi ƙasar shi dan Najeriya ne dan Najeriya ne mana <laughs> shikenan mu shiga zan kama suna ko kai ne a ah, ka ba ni ba ni ba ni ba ni a <laughs> nake faɗa maka ana nan mm. yar sayan da zai yi ce ta ce to ni yanzu kilishi nake so kilishi ce to bari in je in dawo shi da san ba komai arjinsa banda naira hamsin din na ya fita je ya sami mai kilishi ce mai kilishi ce na'am yanka min kilishin nan na naira hamsin ka zuba min albasa kuma da yawa wato ainihin don leda ta cika ta cire wa aka na'am <laughs> ai ana wannan yanayi ne aka yanka masa ko albasan nan da yawa mhm. kawai sai tafi a gurin budurwa tasa mm. dama a lokacin babu wuta mhm. a cikin dufu suke mhm. ana zuwa ya ajiye mata wannan kilishi shi da yake gogon naka yana son yan budurarsa sai ce to gashi nan matata sai a abin nan yana mm. sai ya dau albasan nan irka dankar albasan nan nake faɗa maka <laughs> ita ko tana ɗiban kilishi <laughs> kasan albasa kuma da zafi da yaji eh. idan mutumin ka it's kada hawaye <laughs> dole to soyayya fa it's kada hawaye nake faɗa maka mm. ai sai da aka gama cinye albasan nan Yar yarsa da zai kuma gashi babu hankici wanda za a goge wanda za a goge fuska ana suna ga so kake kace mun ya kuka eh, ba dole ba ana ana suna gama cinye cinye wannan kili ita ta gama cinye kili shi shi kuma gama cika ciki da albasa mm. ba sai wal aga wuta ba gaji me zai faru yawa ana nan ita budurwa ta ga ita dai ta ga an ci kilishi mm-hmm. kuma kilishi mun san abu ne wanda zuciya take bukata za a ji daɗi da walwala mm, ta ga idan bawan Allah ya cika mm. da hawaye ya fara kuka tace sweetie na me ke faruwa yara sai yadda zai ce mm? ta ce eh me ke faruwa ce ai ki san me ke faruwa ba ai tsananin kishin ki da san ki da kaunar ki ne ya sa ni kuka wato da ya mawa kanshi mafita amma ta yin ƙarya kuma ah, ai ba ai na ƙarya ƙaryar ya tewa mata ya ce ai son ki da kaunar ki shi sa ni kuka <laughs> to jin da abin ya karge lalle ba ba zakare ni kuma labari da tunda ka taho da mu batun aure a ƙasa Hausa Allah sarki ni kuma bari labarin wani saki da ya mm. faru na ban mamaki mm. a kasar sudan ne amma allahu akbar wato wani miji ne ya kai mata shi ƙara kotu eh. cewa shi kawai so yake a same hannu ya saki matan nan to alkali ce ai ba a sakin haure haka kawai wani lokaci a banza sai da dalilai in ya zamanto kowa zai rika ma aure haka ai abun ba zai afa da mai ido ba Allah sarki to sai ya fara cewa kai ni fa can fata nayi ina aurenta ana bikin auren mu ubana ya rasu daya aka kore ni daga aiki biyu dan kuɗin da suke shigowa na wasu harkoki duk sun tsaya eh, ni dai kawai in ban sake to ba alkali yake ce mai to a wannan hujja ce ta marasa hujja eh. ana cikin haka sai ga wani iftila'i na Allah an kawo mu shi wannan alkalin takarda cewa An shi shi. ma dai <laughs> shi ma dan kara gaba lokacin tashi daga aiki ya ya kawo kai to dai an shigo da takardar na aka samu mai girma mai shari'a mm-hmm. shi kuma sai ya jure duba ta yana kan yanke hukunci da ya karshe ka sai da hukuncin ya kaya eh. ɗana sakatta <laughs> ai sakata ɗana. shi ma zai je saki tasar gari kan alamu <laughs> ah, to ai shi ma dai kamar ya dau <laughs> shi ma ya dau champion to wani labari jaridar intiba ce ta kawo shi Allah sarki ta labaruka ta take na nishadi na ranakun Allah Allah Allah juma'a to amma kaga ai kamar ita al'adar champi bai mm. kamata a ce ta shiga cikin mutane haka ba don shi wannan champion gaskiya addininmu na musulunci bai hakika ma akwai hadisi da dama wanda annabi ke nuna mana cewa babu wani canfi a mm. duniya mm. babu canfi sai dai kamar kambun baka yawwa kamar baka ko ina ga ai ba daidai suke da canfi ba to kaga akwai bambanci annabi ya ce al'ain haqqun mm, kamar baka gaskiya ne aiwa amma ko wannan batu na canfi ai bai yi ba islamically yawwa babu wani canfi kaga ya kamata a ce dai mutane sun guje shi kuma sun nisance shi musamman abubuwa da suke ta faruwa a garin mu na Hausa wai mm. irin Larab gana kawai mutum izo ya tashi hankalinsa wai akwai wani abu Larab gana babu wata Larab gana da ta zo a addini na'am menene kuma laraba gana wai wata ko laraba ce da take kasancewa karshen shekara ne ko wani abu mm. wai sai a ce a ranar Allah yana aiko da wasu bala'u komai misali zaka ga a gida abin da yake abu ɗaka sai a rufe shi mm. kaya irin na sa babu abin za a bari a tsakar gida sai a shigar da shi ɗaki wai saboda kar annobar nan in ta zo a abin nan to kuma abu ne wanda duk ya zauna a cikin zukatan bayan Allah ko dai ita ma kalan tauraruwa mai bindi da suke cewa ne ko tauraruwa mai akwai abu tauraruwa mai bindi kuma alheri eh ai akwai wata tauraruwa da eh. suke cewa daga an ganta to shi ke dan fa ba lafiya to fa duk da mu ina jin a addinin musulunci tauraron nan gaba daya an sanya su ne dan wa alamatu bin najmuhum ya hata duna ko wannan gaskiya ne in mutum yana tafiya a jeji ya bata zai dauka kan shi gano cewa yanzu yana kaza ko kuma gano gabas a wajen yin sallah ko kuma in mutum ya hau jirgin ruwa ya gane hanya to amma mm. duk wanda ya juya aiki da su bayan wannan kamar ya dan shiga inda ba a so ya shiga to malam zakari ban san wani labari ne da kai a gaba ba to ni abin da zan baka labari mm. labarin na dai yana da a za ka bani da ni da masu kallo don karar masu kallo su ce shi kai kuya masu kallon mu da sauraro <laughs> <laughs> ba na yi muku son kai bane na ce malam umar ariba <laughs> to abin da zan baku shine anan labarin na zan kuma koma dai gurin buturwa da saurayi ne dai to eh, wato man zakari dai na fahimci kamar kai ma dai har yanzu kana daga waje baka shigo daga ciki ba shi yasa ka karkata to shikenan ai ka san abin da yake faruwa a duniya tamu na yau eh. musamman a makarantu irin na jami'u ba a rayuwa saurayi sai da budurwa budurwa sai da saurayi wallahi musibar ta faru gare mu to dai mu je dai ci gaba kafin mu gano wannan al'ada ce kuma haka dai an kuma haduwa ne saurayi da budurwa mhm. ana nan ya je shi zance gurin budurwarsa mhm. sai ta ce saurayina ba na labari mana mm-hmm. shi Allah masoyata ce wallahi to yace mm-hmm. to ai labarin nawa kashi ɗaya ne har zuwa hudu ce mm. to fa ka ce in gyara zama mm-hmm. ai nake ga ma budurnan sai ta gyara zamanta ita ga mai kunnan labari ta buɗe kunne kamar kunnen yan beraye <laughs> to shi kenan shi kenan <laughs> ai na yi tsammanin da kunnen wani zaka kwatance in cutu to mai daba <laughs> to ta buɗe kunne kamar kunnen malam umar arima sai da sai ji a zuciyata sai kaman haka amma zan rama ba shi ka dauka mu je to kai hakuri malam umar arima shi kenan ta buɗe kunne kamar nawa affa fera ai ba su kai na girma ba to ana nan ana nan mm. sai matan nan eh, eh, ita budurwa saurayi kai fara bada labari mm. ita ai labarin nan wani mata ne da mijinta mhm, suna cikin mota mhm. suna cikin mota za su yi tafiya mm. suna cikin tafiyan ne a cikin mota su sai mm. suka je wata mararaba mm. ai an gane mararaba hanya ta yi dama wata kuma ta hagu sai ke cewa to mata ta wace hanya zamu bane ta ce a ba mai na. ga hanyar dama mu dai mun san inda dama take akwai alkhairi a ciki da gaske ai mijin nan nake ga masu da hannu yab eh kawo matan nan mari mari mana tsaya da labarin nan naka abin nan karasa. za mu je hutu rabin lokaci mu dan sha ruwa <laughs> to shi ke da arewa <laughs> masu kallon mu za mu je hutu rabin lokaci na wannan shiri da muke kawo muku ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri domin jin karasan wannan labari da malam zakariya jamilu ya fara mana na ma'auratan nan da ta kai ga har an yi mari akan dan karamin sabani kafin wannan lokaci nake cewa mu kasance lafiya قصة نهايتها وأثقلت إلى الصفحات أسفل